assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni Kabiru. kabir mu na yau ya leka masana'antar fim ta kannywood inda jarumi umar gombe ya maye kujerar shugabancin mofan na rikon kwarya bayan shugaban rikon ya ajiye domin neman takara a wani bangaren kuma mun sake waiwayen dokar sa hannu a takarda kafin ɗaukar jarumai aiki bisa matsalar da ta sa kamfani kamfanin uk entertainment ya kai jaruma hafsat idris kutu saboda saba alkawarin daukar wani fim da ta ki ta karasa musu haka kuma kaniwu ta yi babban rashin dan wasanta sani garba sk To madalla idan mai sauraro na bibiye da shirin fina-finai zai tuna mofar na ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin masana'antar fim ta Najeriya baki ɗaya tana kuma da reshe a jiha-jiha wanda a yanzu haka Umar Gombe shine wanda yake riƙon ƙwaryar shugabancin Mofar ta jihar Kano akan jita-jitar rikicin cikin gida abin da ya sa muka nemi jin ta bakinsa sai ya ce ba rigima bane ta sa aka bani riko watakila an ban riko ne saboda cancanta an ban riko ne saboda cancantar abin da ake so a yi so ake a yi zaɓe na ƙungiyar wanda yake shugaban ya sauka shine su elders na ƙungiyar suka nemi wanda ya cancanta su dora domin a yi zaɓe mai inganci amma bana jin cewa wata matsala ne ta janyo haka kamar yadda kika tambaya. Hmm. akwai kuma wasu raɗe-raɗin da ake cewa kamar mofan ɗin ta kawo wani abun a zo a gani ba kamar yadda um, arewa ta kawo a matsayinka na actor a cikin wannan um, kungiyoyi guda biyu um, me ka ce To raɗe raɗi ba za a ci ba za a hana mutane faɗan abin da yake ran su ba kuma wato ci gaba ba wai daga ƙungiya ba ne aka duba da ƙasar da kuma duniyar da abin da yake ci gaba ɗaya kuma a kusan tsaye yake so ni dai a matsayina na wanda yake shugaba na riko na wannan ƙungiya ina kallon kano a matsayin zuciyar fim kuma ma'aiki sallallahu sallam ya ce idan zuciya ta gyaru sauran gangan jiki zai gyaru zan yi iya kokari na da taimakon um, abokan sana'ata da masu kallon mu ta wajen addu'a da gudumowa wajen na tabbatar da an yi zaɓe mai kyau an kuma zaɓi shugabannin da suka dace waɗanda za su gyara wannan zuciya domin a samu gangan jiki mai kyau idan yanzu misali ina so na tsaya a takarar mofan a kano chapter ba zai yiwu na rike kujera ba sai dai na sauka a mm. ɗora wani kamar yanzu of recent akwai kamar alkali memba ne a cikin kungiyar mm. amma ya rubuto min resignation letter dinsa ya kawo min na acknowledging ya ce ya yi stepping down because yana so zai yi takara to um, muna iya sanin sunayen waɗanda suka tsaya takara To, a baya dai akwai wanda suka sayi form amma insha Allah za mu saki press release wanda zai zo da details din saboda yanzu tun da misali sabuwar gwamnati ne ta hau hmm. za mu zo da sabon tsari dole za mu sake budewa idan akwai masu ra'ayin su sayi form hmm. na takara su sake saya. so um, maybe zuwa gaba zan iya sanar da su waye suka saya amma dai akwai wanda suka saya a baya kamar su i think musbawa ahmed kamar uh, salisu ofisa kamar uh, tahir tahir da sauransu dai akwai wanda suka sayi different position Mm. so amma dole yanzu saboda abin ya ɗauki lokaci har shi wancan shugaba na baya ya sauka ganin cewa ya ce ya ba da uzurin abubuwa sun masa yawa ba zai iya ci gaba ba ya sauka mm. wannan dalili ya sa aka naɗa ni so mm. dole za a sake buɗewa idan da wasu mutane da suke da ra'ayi su sayi fom su yi takara su sayi fom su yi takara. to madalla salisu ofisa ya rike mukamin babban sakataren mofan daga ƙasa har zuwa jiha kuma shine wanda aka fara baiwa rukon kwarya kafin umar Gombe inda ya ajiye domin tsayawa takara ga kuma abin da yake cewa. A gaskiya ni ne aka bawa riko na mofan ta jihar Kano a lokacin da shugabancin waɗancan ya ƙare wanda haddani a cikin shugabancin wancan na Kano ni ne sakatare na jihar Kano na mofan. To abin da ya faru bayan an ba mu riko wato in aka ce riko kamar yanzu yadda aka ba shi a umar gwamba riko wato riko ne wanda za ka kula da mulkin ita kanta ƙungiyar a jihar kano sannan kuma ka haɗa ka yi zaɓe ka yi organizing zaɓe a yi zaɓe wannan shine ruku in aka ce rukon shugabanci wannan ake nufi bayan an bani rukon shugabanci mun yi abubuwa da yawa kafin mu zo maganar yadda za a yi a yi zaɓe muna cikin shirye-shiryen zaɓe sai mabiya suka ga dacewar ya kamata ni in riƙe jihar kano a matsayin zaɓaɓɓe ya kamata aka yi ta kira na cewa ya kamata in tsaya takara in fito to kuma na riga na karbi a shugabanci da kuma wanda zan shugabanci wannan chapter din sannan kuma in yi zaɓe to amma duk da haka doka bata hana ni ba amma sai na sauka na rubuta na sauka daga zaben daga daga wannan domin su naɗa wani ya ci gaba ya ɗora muka zo muka sai fama-famai na takara mu wajen goma sha muka sai forms to allah da ikonsa rikici ya barke aka kasa yin zaben aka ma sake shugabanni waɗanda za su gudanar da zaben duk da haka zaɓe bai samu ba to da ƙarshe aka yi shiru har muka zo mu waɗanda muka naɗa shugabancin wato na wannan riko wato wanda suka naɗa ni ɗin shugabancinsu ya ƙare aka yi handin oba to yau kuma ya zama na cewar an ba umar gombe ya dora wanda a da yana cikin membobi na da muke gudanar da riko a jihar kano din kuma muka yi ayyuka daban-daban wanda za a iya kirga su a buɗe wannan shine dalilin da ya sa aka zauna tsawon lokaci kanan ba ta da zaɓe har zaɓen shugabannin ƙasa ya ƙare har aka zo aka rasa yadda za a yi wanda shi shugaban da muka gama mulki tare ya rubuta report ɗinsa handin oba ya ba wa su rukunin daraktoci na wannan kungiya cewar ga inda aka kwana to yau shine suka nada umar gwamban a matsayinsa na shugaba wanda zai ci gaba da jagoranci a wannan kungiya a kano kuma sannan ya shirya zaɓe a yi duk lokacin da hakan ta taso haka kuma salisu ofisa ya tofa albarkacin bakinsa game da zancen da wasu jarumai ke yi akan kungiyar arewa filmmakers ta fi kawo musu ci gaba fiye da kungiyar mofan ni ina ganin babu wani bambanci a tsakanin mofan da arewa bambancin shine a kalilan ne wanda me kai tun da ka shigo tsarin kungiya e, wacce kungiya ce ta fi taimakon jama'a shi yasa za ki ji su jaruman suna korafi suna cewa mofan ba taimake su ba kuma ba musu komai ba wannan gaskiya ne babu abin da ta yi a arewa lokacin da aka zo ta kirkiri ta nema wa mutane jari an ba su jari daga bank of industry ta yi kokari ta nemi wani abu da ake kira project act nollywood an ba da kudade na jari na grant wato kyauta sannan bayan nan ta sa an tura mutane kasar india sun yi training an kuma tura makarantu daban-daban lokal an yi training baya da haka yanzu haka magana da ake arewa ta yi kokari ta shiga tsari na uh, housing for all a federal mortgage bank sun kuma yi kokari har an turo mana list list na waɗanda za su iya gina wa gidaje an yi dokumentin ɗinmu an yi rijistarin ɗinmu as cooperative society groups kuma duk arewa ce ta yi wannan facilitation ɗin so ina ganin mofan tun da aka fata kuma muke cikinta muna ba da mu muna ganin kamar abubuwa za su canja za a samu haɗin kai tsakanin su waɗanda ake mulka da su shugabancin wallahi har yanzu mun kasa ganin wani abu a ƙasa tartibi shi yasa muka dawo kungiyar mu ta arewa mu yi kokari mu gina ta saboda ita ta yi aka gani a fili shi yasa za ki ji rukunin jaruman suna gaya miki gwanda arewar za a dawo a ga ita kuma me za a ci gaba da dorawa akan ire-iren abubuwan da ake samu. Har ila yau salisu Ofisa ya kara da jan hankalin abokan sana'arsa inda yake cewa. Shawara ta ta ƙarshe akan tsarin da ake tafiya a masana'antar shirya fina-finai na gaya miki tun da daɗewa cewa wannan abin da ake ciki ba zai yiwu ba sai an dawo kan tebur an sake restructuring masana'antar an sake tsara ta ba wai a tsara ta yadda ko za a rarrabu ba za a samu rabewar kai a'a a sake ɗinke kai kowa ya san inda ya fito kuma kowa ya tsaya a inda ya fito kuma kowa ya tsaya wa ƙungiyarsa amma a haɗu a sama a dinga magana da murya ɗaya wannan shine abin da ya kamata a yi a masana'antar shirya fina-finai duk wanda yake kwararre ya san cewa ga aikina ga iya hurumina ga inda nake kanna matsa daga nan babu abin da zai sa in shiga nan ko in shiga nan wannan shine sannan duk wanda zai shigo masana'antar shirya fina-finai ya san inda zai shiga in ka in kai mai haska fitila ne ka san inda za ka shiga idan kai mai rubuta labari ne ka san gidan da zaka je saboda haka tana da gida-gida ita kaniwood amma kokari za a yi a restructuring waɗannan gida-gidan su koma a dinga magana da murya ɗaya a matsayin masana'anta ɗaya da ake cin ribar ta tsawon wani lokaci. lokaci tun farko kamfanin UK Entertainment ya shigar da karar jaruma Hafsat Idris kotu bisa rashin kara musu wani aikin da bata yi ba bayan kamfanin ya biya ta kuɗi har miliyan ɗaya da dubu ɗari uku mun kuma nemi jin ta bakin mai kamfanin UK amma hakan ya gagara bisa wani aikin da yanzu haka yake gudanarwa a ƙasar Ghana ita ma kuma Hafsat Idris har yanzu wayar ta ba ta shiga sai dai kuma ga abin da abokin aikinsa ke cewa ni ne dai naku hayatuddin yakubu wancan abu da ya faru tsakanin uk da hafsat a mun yi iya bakin ƙoƙarinmu wajen kawo ƙarshen wannan abun domin uk ina ɗaya daga cikin amini na babban amini na a cikin wannan masana'antar kuma ban ji daɗin abin da ya faru ba mun yi ƙoƙarin sulhunta wannan abin to dai sai da ta kai ga haka kuma kira zan yi ga dukkan jarumanmu da su masu shirya fina-finanmu da daraktoci da suke cikin wannan masana'antar duk abin da zamu mu yi kokarin samun fahimta a mu. domin wannan sana'ar dai ita muka sani ita muka iya ita ya kamata mu kare haƙƙinta idan ana samun matsaloli saboda in ana samun matsaloli tattalin arzikinmu ne zai dinga karyewa misali ka zo da 'yan kuɗinka kaɗan ka zuba kuma wani jarumi ya baka matsala to in ba ƙarfi gare ka ba to za ka karye ne kaga idan ana samun haɗin kai da goyon baya so ba inda za a rinka samun talauci za a rinka ganin arziki ya wadata a cikin masana'antar wannan shine babban kirana kuma da zan yi akan sauran yan uwa da suke cikin wannan masana'anta ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi ina yi wa al'umma masoyanmu masu kallonmu da duk inda suke maza da mata ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Shi ma kuma producer Mubarak Abba da ya kasance producer da suka sha ganin irin wannan ya kara da cewa. Alal hakika abin da zan iya cewa a matsayi ra'ayina da kuma abin da zama na yau da gobe da su sanda yarinya ta baro iyayenta ta taho yin fim ba abin da take so sai ɗaukaka a duniya ta santa. To dukkan wata biyayya za ta yi wa producer don ya saka ta har ta ɗaukaka. So kuma bayan sun ɗaukaka za su dawo sun fi damuwa da sha'aninnukan waɗannan samarin da fim ya tara musu abokansu na waje kenan a sama da aikin don haka dukkan wani muhimmancin aikin ka a matsayin ka na furodusa in dai wannan saurayin nasu ko abokin nasu da ɗaukakar ta jaye sansu ya neme su to za su tafi can gaskiya su rabu da kai a ta asara kuma mun riga mun gini cewa mu ba mu iya zuwa kotu ba a sannan an gini da cewa in dai an baka haƙuri an ce ka haƙuri don Allah to idan ma baka haƙura ba mu a al'adar Hausawa to fa kai ne mai laifi kuma lokacin da za ta yi maka laifi ko ya maka laifi ba wanda dai kiransa ya ce kar ya maka amma lokacin kai kuma da ka nuna kana son ka ɗauki mataki to a nan ne za ka ga ashe da kai da shi duk 'yan dangi ne a fim za a yi ta kiran ku a yi ta kokarin sasanci to wannan shi ne ya jawo gaskiyar magana a abin da na sani wasu lokutan kuma ba kya rasa shi ma furodusan da laifi ba ya saba idan zai yi fim ɗin da ita kuma zai je ya dan yi nuna mata ba sai ya bata kuɗi ba tunda ita ta riga ta ɗaukaka ta zama hajiya a ba ta ɗan kaɗan to shi ma wannan gaɓar kenan producers ɗin wasu daga ciki sun zama yaran jarumai a ce jarumai mata to don haka ga mai gidanka dan ta saba maka ba biyan da za ka yi da ita to wannan ne wani abin kuma a'a akwai waɗanda suke roƙar su wasu abubuwa nasu da wannan ɗaukaka ta ba su, to sai suka raina waɗannan don haka kai ɗin ko da ka kai ka ba su kuɗi so tun da sun riga sun raina wancan to kai ma su ne maka wannan kallon ne ko da kai ɗin baka taɓa shiga komar da za su raina ka ba to za ka kasance ɗin kuma sun raina ka saboda me mai ba raina wanda a zahiri ma ya fi ka suna saboda shi yaran su ne ta can ƙasa to dalilan da yawa wasu kuma kin san duk sana'a tana da sirri wani dalilin ba zai faɗo karuwar midiya kawai kai tsaye ba kamar inda kowa yake dan ne don tuntukan su na cikin gida a alal misali kamar dai a ce kuna gida iyaye suka dan samu saɓani wanda ake samu wannan shiru kake yi to akwai mu irin wannan a masana'antar kaniwood da muke haƙuri da shi Muhammad Sabo Yamta tsohon marubucin labari ne kuma furodusa ya kuma kasance darakta ga kuma daɗe wanda ya a wannan masana'anta ta wasan kwaikwayo ya kuma yi tsokaci akan abin da ya dace a yi tun ma kafin a ce za a ɗauki wani shiri tsakanin furodusa da kuma jarumi. Akwai abin da muke kira uh, artist contract agreement wato yarjejeniya ce wannan takarda ce ta yarjejeniya tsakanin kamfanin da za su baka aiki da wanda za a ɗauka aiki a bashi aiki su kamfanin suna da tsarin su su ya kamata su ba da ka'ida yadda suke so ga wanda dan su za su biya ta su suka ɗauke ta aiki ya kamata a ce sun ba ta takarda ta signing su ce to kamar ni yanzu a kamfani na global productions abin da nake shine idan ka zo na samu artist sai in ce maka to shikenan gashi ga abin da nake so za ka yi mun ga role in za ka yi playing ga abin da zan biya ka adadin kwanaki bai kamata ka ba da adadin kwanaki cewa za mu yi kwana biyar ko kwana shida ba a'a sai mun gama wannan shutin din idan kuma aka yi shutin din nan in har ko sauti ko hoto bai kyau ba to za a dawo a kuma maimaitawa in ka amince to ga zan baka miliyan ɗaya ko miliyan biyu ga abin da zan biya amma tabbas sai hoto da sauti ya yi kyau kuma na yi preview na tabbatar akan cewa abin da nake bukata na samu dan ka saya na sayar ne to saboda haka in ka yadda ka sa hannu a wannan form in ka sa hannu a wannan fom, in kuma ba rashin lafiya ba ba wata larura ce ta taso ba haka siddan ka tashi kawai ka ce ana cikin production ba a kammala wannan production din ba ka zo ka ce kai ba za ka yi ba to kaga dama can ka riga ka sa form kawai daukan takarda za a mika maka a ce to gashi kai ka kotu ma ana zuwa kotu ai ba wani bata lokaci za a yi ba kawai titse ka za a ce ka mai da kuɗin nan tunda a cikin form agreement ɗin ka riga ka yarda akan cewa sai an gama aikin nan za ka ci wannan kuɗin kuma da zaran an baka wannan form ka sa hannu za a baka za mu ce to ga part payment za a baka karshen ta kuma ga abin da za a baka in wasa ya yi kyau to amma na yi mamaki yadda har al'amari ya kasance har suka kai ga zuwa kotu saboda ka in da can ba sa irin wannan kamata ya duk wani dan wasa da zai shiga sai ka bashi wannan takarda artist contract form agreement ya sa hannu kuma kai ka nemi lawyer ya zana maka bisa ga tsarin kamfanin ka cewa idan mutum ya kuskure bai kammala aikin da aka ɗauke shi saboda shi ba ga irin hukuncin da zai biyo baya wannan abin da ya kamata a yi kenan To madalla a daidai lokacin da muke tattara wannan shirin ne labarin rasuwan jarumi Sani Garba SK ya riske mu bayan ya daɗe yana fama da rashin lafiya abin da ya sa muka miƙa ta'aziyar rasuwarsa ga shugaban jaruman masana'antar ga kuma abin da yake cewa. Assalamu alaikum sunana Alhassan Kwalle ah, dangane da ah, wannan rasuwa ta abokinmu aminin mu sani garba sk babu abin da za mu ce illa mu nemi allah subhanahu ya yafe masa kurakuransa ya kuma sada shi da manza allah sallallahu alaihi wasallama amma hakika rashi ne gagarumi wanda wannan masana'anta ta yi saboda mutum ne wanda ko da yaushe a cikin barkwanci da zama lafiya da mutane yake a wannan tsawon lokaci kusan shekara 25 zuwa 30 da muka yi muna wannan harka da sani garba sk ba na jin za ka sami wani abokin rigimarsa kuma kamar yadda aka yi magana cewar akwai wata dangantaka ta Fahimtar juna tsakanin mu ni sani garba iske bana ɗaukar shi a matsayin abokin sana'a ina daukar shi tamkar dan uwana na jini saboda dukkanin abin da ya shafi iyalina kai tsaye yana iya shiga cikinsa ya bada da sa, haka ne ma da abin da ya shafi iyalinsa kai tsaye ina shiga ciki in bada da saboda haka muna da fahimtar juna sosai kuma babu shakka ni na yi rashi a wannan masana'anta wacce ba zan taɓa manta da ita ba Allah ya fi masa Allah Ubangiji kyautata namu zuwa. To Allah ya ji kan Sani Garba SK tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.